da 443 wanda ya daidai da 14 ga watan April shekara ta 2022 za mu ci gaba daga inda muka tsaya a suratul nisa'i aya na 100 aya ta 140 fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa kan nazzala alaykum na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تعودوا معهم فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقد نزل عليكم في الكتاب أن يعني إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستعزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يعودوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الله سبحانه وتعالى يتي الحالي الله سبحانه وتعالى يا سوكر مكو أتكن للتافي أتكن القرآني cewa idan kuka ji ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala ana kafirce masu ana izgilanci gare su to kada ku zauna tare da waɗannan masu izgilanci da batanci ga ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala har sai sun shiga wani maganan ba wannan ba idan kuka zauna to kun zama ku da su abu ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala kuma zai tara munafukai da kafirai a cikin jahannama gaba ɗayansu Allah ya kare mu wato Allah subhanahu nan yana gaya mana a abin da ya riga ya faɗa wa musulmai tun ana zaman makka tun zamanin rayuwar makka a lokacin da musulmai suna watan masu rauni kafirai suna da fifiko a kansu kafirai suna isgilancin da suka so akan maganan Allah subhanahu wataala akan alqur'ani akan ayoyin Allah subhanahu wataala Allah ya faɗa wa manzon Allah wa idza ra'aital ladina yakhuduna fi ayatina fala taqud ma'ahum hatta yahudu fi hadithin ghairi wa imma yunsiyannaka ash-shaytanu fala taqud ba'da dhikra ma'al qaumi adh-dhalimin idan kaga can an ce in ka gani wa idza ra'aital ladina yaqulu in ka ga wanda suke kutsawa cikin ayoyin Allah suna abin da suka so suna faɗin maganganu marasu daɗi akan maganan Allah subhanahu wataala akan ayoyin Allah to kada ka zauna tare da su har sai sun shiga wata maganan daban kar a zauna tare da ayoyin Allah ana izgilanci akan ayoyin Allah kar ka yadda ka gama su yi nan kuma Allah subhanahu wataala ya ce ba gani ba kawai ba gani na ido ba har ji na kunni kamar dai kafafen yada labarai yanzu misali dan karka ce wai zama ne na jiki kawai a'a ka kalla a talbijin ma ka shiga cikin wai idara aitan ladina na in baka canza channel ba ka ji a kafan yada labarai na rediyo ko ka karanta ka karalla ka karanta a rubuce to duka ta shiga cikin masu kutsawa cikin waɗanda suke masu zama tare da waɗanda suke ɓatanci ga Allah da manzan Allah suke ɓatanci ga ayoyin Allah matukan baka bar wannan wajen ba Allah subhanahu wataala saboda Rahman shi da jin kansa da bayansa bayan yaƙini da ka samu na cewa lallai kai ɗin nan bayin kanka kai ba yin ka aka yi ni'imomin nan da wannan tsarin na kaunu ba su faru haka nan accidentally ba akwai mahalicin da ya tsara su to ka yadda da wannan to wannan mahalicin shi ya aiko wannan manzan ya tabbatar maka da mu'jizozi da tabbatar maka shi manzansa ne to wannan imanin naka Allah yana maka gadinsa Allah yana maka gadinsa kar ka bari wai kai saboda eh, tatafful ta saboda curiosity ka bar kanka kana fadawa cikin abin da zai raunana imaninka kuma sannan abin da mutane da yawa ba su mai da hankali a kai ba shi mafi karfin raunana imani ko da imaninka na nan lafiya kana ganin kana cikin imani mujarradin ka taba ji an faɗa a gabanka ka saurara ka taba ji mujarradin wannan ma raunana imani kar karka bar kunninka ma ya taɓa ji saboda wa kad nazzala alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatin lahi yukfaru biha wa yustahza'u biha ana kafirci ana izgilanci ga ayoyin Allah to kar ka bari kunnin ka yaji kai sauri ka bar wajen domin idan ka zauna ka ci gaba da zama tare da masu wannan to ka zama kai da su akalla duk za a yi muku hukunci ɗaya menene hukuncin akalla kunninka ya saba ji za a kai lokacin da idan an faɗa ba za ka iya faɗa ba saboda ka saba da ji to shi shikenan tunda an kai wannan lokacin zai zama mutum yana faɗin irin wannan maganganun amma za ka iya zama da shi kai abuta da shi to me bambancin ga da munafiki kenan mutum zai magana mara kyau a cikin janabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zai magana mara kyau akan alkur'ani mai girma zai batanci amma ba za ka iya komai ba saboda ka saba da ji irin wannan magana to kaga innakum idan misluhum kun zama ku da su kun zama abu ɗaya ba ku da bambanci kun zama irin su. dama me ya kafirta su faɗin magana mara kyau a cikin addini faɗin magana mara kyau a cikin janabin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da littafin Allah to kai gashi yanzu ka bari ka sabar wa kunninka da ji dan haka Allah subhanahu wataala saboda tausayin da yake wa bayansa ya hana su su zauna a wajen da za a faɗi magana shi yasa bayan Allah suke cewa idan mutum ya zo ya ce maka ya je ya zauna da wane wane ya faɗi magana mara kyau a kanka to farkon darasin da za ka ɗauka a kan wannan mutumin shine ashe dama bai kai matsayin da in an gan shi ba za a iya zagin ka ba ashe dama bai kai matsayin da in yana waje ba za a iya faɗin magana mara kyau a kanka ba saboda haka shi kanshi lokacin da yake ɗauko labari yana faɗin an faɗi magana mara kyau a kanka yana nuna maka shi ma bai wuce matsayin wanda in an gan shi za a iya ɓatanci a kanka akwai wanda in an gan shi ba za a iya ɓatanci a kan mutum ba in dai an san ya yake da mutumin to haka ka zama a cikin imani ka zama a cikin littafin Allah ka zama a cikin lamarin Allah da lamarin manzon Allah wanda idan an ganka ba za a iya batanci a cikin lamarin Allah da manzon Allah sai dai idan an fi karfinka kai mustad'af ne baka da yanda za ka yi to wannan hukuncin sa daban ne وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم ubiha, الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره kada ku zauna tare da su har sai sun shiga wani maganan daban ba wannan ba kaga da muka yi magana bai hana zamantakewa ba bai hana har shi mutumin da yake magana mara kyau a cikin addini wanda ba musulmin ba saboda ka san dama akwai ka'idan cewa ah, ah, mutumin da ba da shi ne kafircinsa ya kasance ba wanda yake ya je yana faɗin magana mara daɗi a cikin alkur'ani ko cikin littafin Allah ko cikin manzan Allah sallallahu a wani lokaci amma kai wani mu'amala daban daban da wannan za ta iya haɗa ka da shi za ku iya ci gaba da mu'amalan ku saboda Allah subhanahu wataala ya ce hatta ya kubu fi hadithin ghairi idan suka shiga cikin wani hadis daban ba wannan ba to za ku iya ci gaba da maganar ku da su dan haka ba yana nufin cewa muqata'a ta gaba ɗaya bane da waɗannan mutanen a'a za ku yi mu'amala da su a wani abu daban amma in za a taɓa lamarin Allah in za a taɓa lamarin Alƙur'ani in za a taɓa lamarin manzon Allah in za a taɓa lamarin shari'ar Allah subhanahu ta'ala to a ga fushinka ka zama wanda in kana wajen ba za a iya batanci a cikin alkur'ani ba za a iya batanci a cikin lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ko duk wata shahira ta addini mai girma ba innakum idan misluhum inna allaha jami'ul munafiqina والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا الله سبحانه وتعالى يتيه ne ya alladhina yatarabbasuna biko su ne waɗannan wanda suke maku daku suna jira idan kuka sami wani fatahi daga Allah kuka sami wani gudi kuka yi nasara ta ce ah ai muna tare da ku ba muna tare da ku ba ai mu da ku duk ɗaya ne wa in kana lil kafirina nasibun idan ya zama kafirai ne suka sami wani ɗan rabo ya ce alam nastahwid alaikum ba mu lullube ku mun kare ku ba wannan na'akum min almu'minina ko muka hana mu'minai su cutar da ku muka kai musu muka kai muku labarin su muka gaya muku abin da suke ciki to Allah ya ce lallai Allah zai hukunci tsakanin su ranar tashin kiyama zai hukunci tsakanin ku ranar tashin kiyama kuma Allah subhanahu wataala ba zai taba ba kafirai hanyar nasara akan musulmai ba akan mu'minai ba a wato wannan ɗabi'a ce ta munafukai Allah subhanahu wataala yake gaya mana jami'ul na wal na fi jahannama jami'a me yasa Allah zai haɗa munafukai da kafirai a jahannama a duniya sun yi makirci ta yi musu aiki to amma a lahira ba za ta yi musu aiki ba za su bayyana da sifan su ta gaskiya menene makircin da suka yi ta musu aiki a sun raba kafa a duniya sun raba kafa suna nan suna can ko ana tare da su a nan kuma sun suke kai labarai wajen waɗancan kamar yadda muka yi maganan su jiya cewa duk in ka ga abu ya ta'azzara ana wato eh, tsakanin makiya ko abokan adawa ko abokan yaƙi ko masu cutar da al'umma an rasa yadda za a yi da su to suna da wani da suka dasa a cikin al'umma wanda yake kai masu labari cikin duhu na abin da ake shiryawa. Ah, me yasa suke haka saboda wai suna son su ci biyu a nan duniya ko duk inda ta faɗi ta zama su sha ko duk inda ta faɗi ta zama su sha duk wanda ya nasara ko a siyasa ai yan siyasa suna akwai masu yin haka ko suna jam'iyya amma kuma sai su koma suna taimakon yan jam'iyyar adawa saboda wai ta ta ɓoye saboda duk wanda ya ci za su ce a ah, fa in kana lakum fatu min Allah qalu alamna kum ma'akum wa in kana al-kafiri nasibu qalu alam nastahwiz alaykum wa to ai duk wanda sai ce to ai mun taimake ka ai da mu aka yi ai abu kaza to wannan wannan munafunci ne na duniya ba ina nufin munafunci ne na addini haramun ne shine al-nifaqul amali amma in ya zama ya shafi addini to shine munafunci na i'tiqadi wanda yake fitar da mutum daga addinin Allah subhanahu wataala Allah ya kare saboda haka in muka kula Allah subhanahu wataala ba da sai ya ce fa in kana lakum fathun min Allah fathun min Allah su kuma kafirai sai ya ce wa in kana lil kafirin nasibun su ba fathun bane nasu ko naku ba nasibun bane ku fathun ne min Allah in kuka sami buɗi daga Allah subhanahu wataala sai ce ah ba muna tare da ku ba amma su kafirai ba za su iya samu karkacewanku gwargwadon sassaucinku gwargwadon rabuwanku da umarnin da Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka yi muku koyi yi maku gwargwadon rabuwa da wannan umarnin gwargwadon sassakaci cikin wannan umarnin to zai ba kafirai su dan sami wani nasibi amma in ba haka ba wallan ya yaj'al Allahu lil kafirina 'ala al mu'minina sabila Allah ba zai taba ba kafirai nasara akan mu'minai ba in kaga kafirai sun yi nasara akan mu'minai to kamar yanda ya zo a wani hadisi a wurare da yawa a cikin alqur'ani wa inna jundana lahumul ghalibun illa na nansur rusulana wallazina amanu ga yanan dai ayoyi da dama wanda suke nuna cewa wanda suke wa inna allaha la ma'al muhsini wanda suke tare da Allah subhanahu wataala lallai su suke da rinjaye to me yake faruwa sai ka ga musulmi da wanda ba musulmi ba ana yaƙi kuma yaƙin kila na jihadi amma sai wanda ba musulmi bai rinjaye to ɗayan abu bai wani ko dai shi musulmin ya karkace daga manhajin Allah ya bar abin da Allah ya yi masa umarni saboda haka Allah sai ya bar shi dan ladabtar da shi manzo Allah ya yi wa rumat umarni su tsaya a saman dutse ranar Uhud suka sauka abin da ya faru da su ya faru da su ko kuma musulmin ma ba dan Allah yake yaki to shi kuma Allah wannan duka alkawarin ya yi alkawari ne ga wanda yake yi dan shi don haka ba sai yaƙi ba ko a rayuwar nan ta zamantakewa ta duniya in dai mutum dan Allah yake yi da wanda ba dan Allah yake yi ba to Allah ba zai taɓa ɗaura wanda ba dan Allah yake yi ba akan wanda dan Allah yake yi sai dai in ka ga haka to kowa kansa yake ma zai yi a zahiri kaga wannan musulmai ne amma a haƙiƙa suna yaƙin ne don samun abin duniya ko don ƙara ƙarfafa ƙasansu ko don dai wani dalili daban ba dalilin yi don Allah ba to lokacin da wannan ya zama shine ƙa'ida, ya zama yana yi ne don wani dalili daban to a nan sai Allah ya bar mutane da as-sunanul kauniyya sai ya zama waye fi ƙarfi waye fi makamai waye fi gwaninta wa ya fi yawa wa ya fi waɗannan abubuwan sai ya zama shi yake da nasara wa ya fi jajircewa a wajen yaƙi sai ya zama shi yake da nasara akan koma bayansa saboda mene saboda wannan ba eh, kafata ne ɗaya ta Allah ɗaya ta mutane ba a'a abubuwa ne duka na mutane da junansu don haka kada mu ce a ai ga alkur'ani ya ce Allah ba zai taɓa ba waɗanda ba musulmi ba nasara akan muminai amma kuma ga yanan waɗanda ba musulmi ba a duniya suna ta nasara akan mu'minai a'a ai mu'minai ko wani ma hadisi yana cewa ba za su taɓa nasara akan mu'minai ba sai lokacin da mu'minai suka zama sun koma yaƙan junansu da junansu duk lokacin da musulmai suka koma yaƙi tsakaninsu da junansu to daga wannan lokacin nasaran wanda ba musulmi ba a kansu ya zo muka koma sifan da Allah subhanahu wa ta'ala ya sifanta yahudawa ba'suhum bainahum shadid muka koma sifa to shi kenan sai Allah subhanahu wataala ya ba waɗanda ba musulmai ba nasara kamar dai yanda yake a cikin hadisi ko kamar yanda ma Allah ya faɗa a cikin alkur'ani ya ayyuhal ladina amanu zalakitum fi'atan fathbutu واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم kada ku yi jayayya tsakaninku ku yi rigima ku yi faɗa tsakanin sai ku yi sai ku yi fashar sai kuma ƙarfinku da haibanku da kwarjininku da ake gani sai ya tafi shikenan sai a sami daman cinye ku shi yasa dama a ko karin maganar larabawa suna cewa farrik tasut ka rarraba kan mutane sai kai nasara a kansu ko sannan akwai kisan ukiltu yawma Ukilar thawrul abyad ko na shahararren kisan wannan damisan da ya kawo hari ko kurar ta kawo hari akan firan irin bauna din nan damisa ta kawo hari akan bauna shi ɗayan ya kyale saboda ai ba shi aka kawo hari ba ya koma gefe aka halaka ɗan uwansa to shi kuma daga baya sai aka dawo kan shi to haka abin da ake mana kenan ma'ana abin da yake nufi da a ce tun farko sun haɗa kai da ba iya nasara akan ɗan uwansu to matukan za ku bari ku rarrabu ku zama kun shiga kun shigar da rarrabuwa da farraka da kiyayya tsakaninku to a wannan lokacin walan yaj'al Allahu lil kafirin 'ala muminin sabila ba zai aiki wasu malamai suka ce a'a ai wannan ma abin da ake nufi ba wai ana nufin a nan duniya bane ana nufin a lahira ne so daga nan Allah ya ce fallahu hukumu bainahum yawmal qiyama Allah zai hukunci tsakanin su ranan tashin kiyama amma lawai suka ce a to dama ranan tashin kiyama ai ba yadda za a yi a baiwa kafirai nasara akan mu'minai saboda haka a nan duniyar ne Allah ba zai taɓa ba kafirai nasara akan mu'minai ba matukan mu'minai suna kan hanyar Allah idan ka ga an yi nasara ce yasa magabata bayan Allah in suka ga irin wannan mihan din suka ga irin wannan ibtila'in ya faru su to suna komawa kansu ne suka ina suka takaita akan umarnin Allah subhanahu wataala sun san Allah subhanahu wataala bai masu wannan ba sai jarabawa sai saboda sun takaita a wani abu المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالي يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا الله سبحانه وتعالى يقول munafukai suna khida makirci ga Allah alhali makircinsu a kansu yake komawa idan suka tashi za su yi sallah sai su tashi a kasalanci suna masu riya masu son a gani masu son su nuna wa mutane a gansu kuma ba su ambatan Allah subhanahu wataala sai kaɗan sunan wannan abin mushakala wata an ce yukhadi'una unallaha, wa huwa ohun ba yana nufin cewa Allah subhanahu ta'ala a sifanta shi da wannan sifan bane wal iyazu billah shi yasa malamai suka ce duk da ga Allah ya ce wa ohun ba za ka yi ishtiqaqi ba za ka ciri sunan Allah daga wannan fi'ilin daga wannan sunan kai ismul fa'il din ka sa wa Allah suna daga shi ba saboda shakala ne nasullaha fa nasiyahum wa yamkuruna wa yamkurullahu irin waɗannan mushakala ce kawai a larabci ba yana nufin cewa Allah subhanahu wataala ya yi wannan abin dan haka dai makircin su baya komawa kan kowa sai kansu to in ba jahilci ba ya za a yi ka yi wa wanda ya san sirrinka da ɓoyanka da mafi ɓuyanka hada ai ba zai yiwu ba saboda haka su munafukai suna nan suna ganin suna kulla hada ne ga Allah subhanahu wataala alhali Allah subhanahu wataala kamar dai walillahi al-mathalul a'la mutum ne ya sa ka a ɗaki baka san ya sa kai marori ko ta ina cikin ɗakin ba yana ganin ka daga waje sai ya ce kai jarabawa kai kuma ka koyo takarda misali da aljihu yana fita sai ka ciro takardar shi kuma yana can yana ganin ka ta kamera kai kuma ka ɗauko takarda kana ta shitta sai ya barka ah, ka gama jarabawa masha Allah masha Allah jarabawa ta yi ta yi to shikenan masha Allah shikenan sai da aka zo ba da maki sai ya ɗauko maka hotonka na kyamara sai ya ɗauko hoton sai ya haɗa da takardanka na jarabawa sai baka zero gashi a nan dai kai kana ganin kayi aiki kuma a zahiri an yaba ka yayi to amma ranar karɓan sakamako sai ga ashe ba ka da komai saboda ashe ya san abin da kake to yukhadi'un Allah wa huwa khadi'un dan inda Allah subhanahu wata'ala ya so da kila suna farawa sai ya fadakar da su sai su tuba su daina kamar da zamu ga illal ladina tabu wa aslahu wa tasabu lillahi wa akhlasu dinahum lillahi wa tasabu billahi wa akhlasu dinahum lillahi fa ulaika ma'al mu'minina wa sawfa yu'ti Allahu al-mu'minina ajran 'azima ah to amma sai Allah bai so musu haka ba sai Allah ya so su zauna a cikin wannan makircin su zauna a cikin wannan batan su zauna a cikin wannan yaudaran kai din cewa su sun yi nasara sun yi yaudara sun yi makirci sun yi nasara Allah ya kare idan suka tashi wajen sallah qamu kusala za su tashi a kasalallu ba su iya tsayi da sallah kamar yadda Allah subhanahu wataala ya umarni saboda sallah ibada ce ta ganawa da Allah subhanahu wataala ibada ce ta mu'minai shi yasa zaka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗin hubbiba ilayya min kuma nisa'u wat-tibu wa ju'ilat qurratu aini fi salati an sanya mun san an-nisa wa kuma an sa sanyin idaniyana a cikin sallah idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu ya eh, taso ya ya shiga damuwa sai kana idza hazabahu amrun faza'a ila salat kawai sai ya fara sallah sallallahu alaihi sai ya sami natsuwa ya sami ƙarin natsuwa sallallahu alaihi wasallama kamar yadda yake faɗin arrahna biha ya bilal din to saboda haka ita sallah in kaga mutum yana cewa kamar yadda za a ga yanzu mutane da yawa suna nan wai su sun kai wani mukami ba sai sun yi sallah ba to dama wannan alaman su munafukai ne alaman su munafukai ne sun faɗi wannan to ka san cewa wannan su suna cikin da'irar munafukai suna cikin waɗanda Allah subhanahu wataala ya kore daga wannan sifa domin ita sallah alama ce ta zababbun bayan Allah alama ce ta hutawa ba nauyi bane ba wahala bane balle mutum yana ya ce yana son a ɗage masa wannan wahala wasu suka ce a'a kamu kusala a nan za su tashi za su yi sallah kamar kowa saboda ai yura'unan nasa suna yi da idan a gani ne dan haka ba za su yi sallah ba amma duk inda yake zikiri a ɓoye za a yi to ba za su yi da kyau kamar an zo ruku'u ba za su yi ba in an zo sujada ba za su yi duk abin da zikiri ake yi a boye to su ba za su yi ba abin da za a yi a bayyana kam za su saki murya su rera su ta a bayyane saboda su riya su nuna wa mutane a bayyane domin dama yura'unan nasa suna neman mutane su gansu shi yasa ake ce mashi ashirkul asgar fatan suna yin ibadan don mutane ne don haka in haka ne za su kyautata ibadan a zahiri to amma don mutane su ke, malamai suna cewa riya kala uku hawa uku ne akwai riya a cikin akwal ومن الناس من يعجبه قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وكاغا ونن وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد kaga wannan a riyan baki kenan yana da zaƙin baki yana da magana in yana magana zaka ɗauka shi na Allah ne akwai riyan aiki na hai'a na kamannu idan ra'aitahum tu'jibka ajsamu wa in yaqulu tasma' li qawlihim ka'annahum ushbun musannada yahsabuna kulla sayhatin alayhim al'adu fahdharhum wannan riyan hai'a a manzarin su ga sunan kamannun mu'minai kamannun mutanen kirki in ka gansu kaga sali kaga mutumin Allah amma munafiki ne wal billah wal billah Allah ya kare akwai riyan aiki kamar irin wancan ya ayu alladhina la tuqbilu sadaqatukum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ri'a an-nas ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا فأصابه وابل fatarakahu saldan shi dai ruwan ya same shi ya bayar da ya ciyar ya yi infaki a zahiri amma kuma saboda ba dan Allah bane ba abin da ya rage tare da shi yanda ya sauka haka ya wuce bai sadu komai banda wahala sai kuma ya ban mutanen da ya yi dan su a ce mashi ka ai wane mutumin kirki ne wane mai yawan taimako ne wane mai yawan kyauta ne to dama dan mutane yayi kuma ya same. abin da yake nema daga wajen mutane yura'una nasa wala yadhkuruna Allah illa qalila ba su ambatan Allah sai kaɗan sai kaɗan malamai suka ce nan rashin ambatan Allah sai kaɗan ba yana nufin cewa wato suna ambatan Allah kaɗan ba ne domin inda suna ambatan Allah da nufin Allah kaɗan da kila sun shiga cikin irin waɗancan wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kalimatani khafifatani ala lisani lisani thaqilatani ala mizani habibatani ila rahmani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim da sun shiga cikin irin waɗannan wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana la ilaha illallah kalmar la ilaha illallah tana cika tamla'u tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ardi ko wa subhanallahi walhamdulillahi afwan tamla'ani aw tamla'u ma baina samawati wal ardi ma'ana akwai zikirora kaɗan da bawa zai yi gashi kaɗan ɗin ne amma saboda dan Allah ya Allah ya nufa da su to shi kuma duk abin da aka nufa shi da Allah ba ya da kaɗan kuma duk abin da ba Allah aka nufa da shi ba komin yawansa kaɗan ne to haka wala yazkuruna Allah illa qalila anan zai yi suna zikiri da yawa amma da yake ba Allah suka nufa da wannan zikirin nasu ba sai ya zama kaɗan akwai wanda zai yana yi kaɗan amma saboda Allah ya nufa da shi sai ya zama da yawa kamar mutumin da ya shigo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin ga dan aljanna nan zai shigo ya shigo ɗaya daga cikin sahabbai ya tashi ya bi shi gida ya ga ba wani abubuwa yake yi na ibada da yawa ba sai dai kawai baya kullatan kowa a zuciyarsa wannan ne dalilin da yasa ya zama ɗan aljanna wannan ne dalilin da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya albishir ga dan aljanna nan yana shigowa lokacin da zai shigo saboda haka wato wala yazkuruna Allah illa qalila babu kadan a cikin ambatan Allah a asali in an nufi Allah da shi sannan kuma babu mai yawa a ambatan Allah da ba Allah aka nufa da shi idan ba a nufi Allah da ambaton Allah da zikiri ba to komi akai kana tuna mutanen da za a zo ranar tashin kiyama a gwada ayyukan su kyawawa da munana munana su rinjaya su rasa yanda za su yi suna ganin shi kenan sai dai akai su wuta Allah subhanahu wataala ya dauko la ilaha illallah su ya sa a mizani a sai la ilaha illallah ya rinjayi duka munanan ayyukan su kaga la ilaha illallah ne guda daya amma da yake an nufi Allah da shi Sura da ake nema daga mu'mini shine duk abin da zai yi ya nufi Allah da ibadansa. Amma su waɗancan ga suna su ne irin waɗanda manzan Allah sallallahu alaihi yake bamu labari suna karatun Alƙur'ani har a ga cewa da an gansu za a tuna Alƙur'ani. Ga sunan sun zama gata ga addinin Allah, sun zama ana alfahari da su addini, amma kuma ba nagartattu ba ne, ba sun man salaha minhu wa kharaja bis sayfi ala rajarihi wa ramahu bi shirki Allah ya kare mu saboda abin da ake nema daga mu'mini shine kullum ya nufi Allah subhanahu ta'ala da zikirin da yake yi ya nufi Allah subhanahu ta'ala da ayyukan da yake yi ya nufi Allah subhanahu ta'ala da abubuwan da yake faɗi haka kuma hai'ansa kada ka je ka rika sa shiga irin shigan riya shigan alfahari shigan kasaita ko da yake a asali shi shiga ba ya da alaka da wato riya ko rashin shi zuciya ne riya wani zai iya sa rawani ku kula da wannan suna yana cikin lata'if zai iya sa babban rawani da alkyabba ya shiga manyan kaya amma zuciyan shi ba girman kai ya yi wannan ne kawai sajiyatan wani kuma zai iya sa yagaggun kaya ƙanana masu arha tsumma sama da ƙasa amma ya yi ne don riya don a ce mashi shi mutumin Allah ne. Saboda shi riyan ba shi da alaƙa da karka ga mutum ya sa manyan kaya yana tafiya ga ce wannan riya ne a'a shi saukun shura, shi yasa wata rana ɗaya daga cikin manyan bayan Allah salihai wata rana wani daga cikin darawish shirin miskinai ya zo wajensa ya same shi ya yi shiga mai kyau yana zaune ga tufafi masu kyau ga kwalliya ga shiga dai na kasaita ya ce kai ya wani. ba a bauta wa Allah a irin wannan tufafin naka shi ma sai kalli nashi tufafin wanda suka su ma kazantattu uh, tsumma sama da ƙasa ya ce haka kuma ba a bauta wa Allah a cikin kai ma irin naka tufafin ana bauta wa Allah a cikin libasu takwa ne ana bauta wa Allah a cikin tufafin tsoron Allah ne saboda haka abin da ake nema da mumini shine jin tsoron Allah haka kuma libasu shuhra a guje su kada ka zama kullum kana kokarin sanya tufafin shuhra sawawun masu daraja ne ko akasin masu daraja ne wato darajar su ba shine ma'auni ba wato dai duk abin da zai sa mutum ya guji riya su kuma bayan Allah shi yasa zaka ji sahabbai suna cewa kamar ɗaya daga cikin tabi'ai yana cewa ya gamu da mutanen Badru akalla sun kai saba'in ba wani daga cikinsu face sai yana tsoron makansa munafunci yana tsoron a ce ya ce shi yana kan imanin mala'ika jibrilu da mala'ika azra'ilu misali mala'ikun Allah don mene domin suna tsoron riya cikin ayyukansu suna tsoron a ce kila abin da suka yi din nan wani abu na riya ya shiga ciki ya ɓata masu aiki shine tsoron munafuncin da suke nufi kowane abu wanda yake domin riya kamar yadda muka sani shine ka nufi wani mutum da abin da kake yi don ka ba sha'awa amma kuma wannan kar ya hana ka aikata alkhairi kada ka zo kana son ka aikata alkhairi shi ma yana cikin hiyar ɗin shaidan kana so ka aikata alkhairi sai shaidan ya raya maka kai wannan fari ne kake yi sai ka ce to bari ka bari malamai sukan ce wai wannan shi ne ma ainihin riyawar nan barin shi aikatawa don mutane shirka ne amma bari don mutane shi ne riya saboda don mutane ka daina ba yi ba saboda haka kada ka ji tsoron yin abu lokacin da shi ɗan yake kokarin ya hana ka alkhairi saboda cewa wai kila wannan abin da kake yi riya ne a ciki kai kokari ka aikata alkhairi illa kai kokari ka suturta abin da kake aikata wani alkhairi musamman wanda ba farilla ba shi ka'ida shine duk abin da yake farilla ana son bayyana shi duk abin da yake nafila an fi son suturta shi saboda haka idan zaka iya suturta abin da yake ba farilla ba gwargwadon iko ka yi kokari ka suturta shi kamar yadda muka yi magana a baya cewa aikin ma'arufi baya cika ma'arufi sai ya hada abu uku a yi shi da gaggawa a yi ta'ajilin sa sannan a suturta shi sannan a ƙanƙanta shi a gaggauta shi a suturta shi a ƙanƙanta shi amma sabanin haka to bai zama ma'rufi ba don haka ayi yi ƙoƙari ya zama abinda za a yi wa mutane na alkhairi ya zama cikin suturtawa cikin wato aminci ba sai an tallata su ba cewa an masu kaza Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu za mu haƙura haka nan saboda lokacin yau karatun saboda shekinmu yana rufe tafsiri mun biya ta wajen rufe tafsiri ya samu kamar kara a yi haƙuri da abin da muka samu za mu amsa abin da ya ragu na tambayoyi abin da ya rage na lokaci ai wannan sai dai a ƙara haƙuri artificial insemination to sai dai kawai idan ana son in amsa na gaggawa in ce abin da yake nufi ka ƙara dawo min da shi abin da yake nufi ah, ba laifi ba ne a takaice ba laifi ah, idan wacce za a ɗauki ruwanta da wanda za a haɗa da ƙwayoyin halittanta da wanda za a ɗauki ruwan nashi miji da mata ne kuma in inda za a haɗa a raini waɗannan abubuwan ba cikin cikin wata mata ajinabiya ba ce in dai ba haka ba ne to ba komai sai dai wasu na cewa ko da cikin cikin wata mata ne idan ɗayar ita ma matarsa ce to ba komai saboda halal ɗinsa ne can wani na cewa in ya tashi da safe sai ya ga wani ruwa kamar waje ya azuminsa azuminsa lafiya lau ai ko gaba da haka ma ya gani azuminsa lafiya lau turare na kare azumi turare ba ya kare azumi sai dai a turare ba zai kare azumi ba ta kai ce Ina tambayar mutumin da ya brush rana ya kurkura baki A da yawa daga malaman malikiya suna cewa kada amma dai yanzu mafi yawan malamai suna tafiya kan cewa yin shi yafi saboda ilmoma da aka da aka riska na cewa na ɗaya dai wato barin cututtuka cikin bakin yana da haɗari kwarai da gaske ga lafiyan mutum nan ne wasu ka je garin aboka ɗanɗana ka haɗe amma ka san zaka yi ihtirazi kuma zaka yi don brushing ɗin ne kaɗai sau ɗaya a rana to wannan ba laifi ba amma dai mu ba mu yi da da ajin sai dai da brush din kadai saboda tsoron kiyayewa na mutuncin azuminka mace wai in an biya sadaki ko ba a daura aure ba ta halatta ga mijin da za ta aura idan ya rasu a wannan lokacin tana da za ta yi mishi idda za ta yi gadansa to ai ba wata halatta gare shi ba sai dai kawai to kawai mu bar magana a nan wani ya ce ya halatta mutum ya je wajen wani malami don neman addu'a yana da wata bukata yana son ta biya malami ya ce sai an biya kuɗi kuma ya biya a sai wata dabba a yanka a to menene ba wani abu ba wani abu sahabban manzo Allah ma ba sun yi haka ba sallallahu alaihi wasallam suka ce sai an ba su akuya goma aka ba su kuma wasu suka ce ba za a ci ba suka ce za a ci sai dai kawai bambanci zai yi a ce wannan ai ruka ne kunama ce ta harbi mutum to ba fatiha ya karanta ba fatiha ya karanta ya tofa a ruwa shi ma malami kila fatiha zai karanta ya tofa kuma in bai maka haka ba zai barka ne kai kai ta cin nama shi yana cin tuwo ai gare ya maka haka shi ma ya samu ya ci naman da kake ci ha sosai ba wani laifi a ciki sai dai in ya sa yi wani abu wanda bai halatta ba kamar na shirka ko a yanka ta taƙiyya ko wani abu dai amma matukan ya ce a je a kawo rago a yanka ne ai shi zubar da jini ma yana cikin abubuwan da suke kawo tausayin Allah ga bayi yanzu irin wannan ficincinun da suke faruwa a ƙasar mu yawan kashe-kashen nan da mutanen mu za su gane su ta yanka dabbobi suna sadaka a garuruwan da abin ke faruwa za ku ga Allah ya haffafa abin saboda in ka tuna fidiyan annabi Ismail da annabi Ibrahim ya yi ai jini ne ya zubar ko sai ya zama fidiya ga annabi Ismail to wannan yawan yankan ko yankan da ake yi wajen aikin haji daga cikin hikimansa na hadiya da na udhiya lokacin udhiya duka daga cikin hikimansa shine wannan saboda haka yana daga cikin hikimomi in kana son haffafa fushin Allah subhanahu wataala da bala'o'a musamman na zubar da jini da kashe-kashe da sauransu to a yawaita abahi ana sadaka a yawaita yanka ta dabbobi ana sadaka da namansu ana taimakon mabukata ana shigar musu da farin ciki a cikin zuciyarsu Allah subhanahu wataala zai kwantar da wannan fitina insha Allah shine wafadainahu bi dhibhin azim wannan ya ce duk lokacin da yake sallah ko karatun duniya ko kaza kaza ko sallah ko ibada ko askar sai ya fara tunanin duniya kada ya daina ya ci gaba da karatun shi da sallan shi da askar din shi saboda ya zikiri tare da tunanin duniya ya fi ya yi tunanin duniya ba zikiri ko in ji ibn ata'illah zai yuyu kuma ana nan Allah ya fitar da shi daga yin zikiri daga fala zuwa zikiri ba gafala zuwa zikirin kadai zuwa karatun Qur'anin kadai zuwa sallan kadai babu gafala saboda haka ba zai ce a bari in bar sallan ba shedan ya sami abin da yake so mutumin da yake gaba da matansa a kuma yake tauye mata haƙoƙinta kuma yana neman mata kai ni fa irin wannan maganganun ban suka san shiga ba duk da dai bata tabbaci wace ce ce ita ba ko kaza musamman kalman yana neman mata din nan kalma ce mai zafi mai hadari kwarai da gaske a ya kika yi kika sani bincike kika yi masa a wayansa ko wace hanya kika yi kika san wannan kalma mai wahala haka mai nauyi kwarai da gaske abu ne mai nauyi a yi hankali da shi Allah Ubangiji ya kare mu kuma matukan mata ba za su daina bincike a cikin wayoyin masu gidansu su ma masu gida ba za su daina bincike a cikin wayoyin matansu Allah ba zai daina kuma kawo masu abin da zai rika bata musu rai za su rika ba zai cire musu hana su ci gaba da ganin bakin ciki saboda duka wannan abubuwa ne na tuhuma wanda addinin musulunci ya nisantar da zamantakewan aure daga su shi yasa aka ce in ka dawo tafiya ma da daddare da larabawa in suka dawo haurowa suke yi cikin dare sai su hauro wai ko sa sami matansu ta ha'ince su ko sa kama matansu da wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka dawo tafiya da daddare ma karka shigo gida a kwana a zaune idan ka kusa isowa gari tana zuwa ka aiko mata ta sanga ka nan zuwa ba waya saboda haka ka sanar da ita kana nan zuwa saboda ta wanka ta shirya kaddara ma tana wani abin da Allah baya so ne ta daina kafin ka shigo misali misali la qaddara la ka addini bai ginu kan bincike da a kama mutum da ai kaza shi kanshi wannan kuma yana neman matan nan ya nuna me ya jawo ya mata abubuwan da ya mata na farko din saboda ya kamata ta gyara ko wasu abubuwan da in mata sani kau da kai ya kamata ta yi sai ta yi masa addu'a tsakaninta da Allah haka shi ma in ya sani ya kau da kai ya mata addu'a tsakaninta da Allah irin waɗannan abubuwan da abubuwa ne masu haɗari wanda yake a su kashe auren zai kuma kashe auren ta dalilan abubuwan da za a iya magance su don haka gaskiyar magana mata yawan bincike da eh, ɗaukan ƙananan maganganu akan masu gidansu da sauran irin waɗannan abubuwan ba abin da ya dace da su bane su kuma mazan su ji tsoron Allah su sani duk abin da suka je suka yi da 'ya'yan wasu Allah subhanahu wataala ba zai bar su ba zai sa a yi da nasu 'ya'yansu saboda haka su ji tsoron Allah su kiyaye haƙƙin Allah subhanahu ta'ala su kiyaye mutuncin iyalinsu su kula amma addini bai ginu akan binciken juna ba addinin zamantakewar ma'aurata ba a gina shi akan haka ba wani ya ce yana tambayar hukuncin wanda ya kwanta bai sallan isha ba har gari ya waye sai bayan ya yi sallan asuba sai ya yi ishan kuma ya mamaita asuba hukuncin mai azumi garin wanke bakinsa ya haɗiye ruwa to me ya kai shi sai ya rama azumi ɗaya amma dai wasu sun ce babu komai amma dai mu a wajenmu da komai Wani ya ce shi contractor duk aikin da ya sai an yi demanding da ba da kickback na wani percentage ɗin kuɗin kwangilar shi kuma gaskiya ita ce sana'arsa ya zai yi ba ya halatta ba ya zama lura ne saboda ba matsalan halatta ba ne ba ya halatta gare ka ba ne a'a za mu ɗauka ba lalura irin wancan ad-daruratul fiqhiyya da ne magana jiya cewan tubihul mahzurat ba a'a tunda dai shine sana'anka baka da yanda zaka yi to kai kuma tilasta ka Allah ya sani baka so tilasta ka aka yi ake karban wannan to shikenan ka ci gaba da basu har zuwa lokacin da zaka san yanda zaka yi a ah, a daina ɗin ko kuma Allah ya baka wani sana'an ba wannan wani yana magana akan mijin da yake takura matansa yake wahalar da ita na watanni har ta sami depression Ba ya zuwan mata ba ya kaza yawanci irin waɗannan abubuwan ni ina so da Allah masu irin wannan tambayoyin su zo wannan shine amfanin marriage counseling inda ya kamata a ce a masallatai akwai duk kasashen da suka ci gaba na kasashen musulmai akwai wannan wanda suke da irin wannan laluran akwai ofis musamman a masallaci ko haka da za su zo su kawo laluran su a tattauna wannan ba yawanci ba irin tambayoyin da za a iya kawai ba da amsa a kai a ce kaza ba ne dan abu ne wanda ya shafi alaka tsakanin wasu mutane guda biyu da kuma abin da ake nema sulhu ne da daidaitawa ba maga shi auren mas'alan auratayya ba matsalan gaskiya da ƙarya ba ne ni ke da gaskiya ke ce da ƙarya ni ke da haƙƙi ke ce ba haƙƙi ba haka ba matsalan sulhu ne da haƙuri da tahammul da yafewa da kawar da kai da haƙuri da juna ba matsala ce ta ina da gaskiya ba ki da gaskiya ba ko ina da gaskiya ba ka da gaskiya ba gaba ɗaya ba wannan ba ne da yawa da matan da za su yi haƙuri da mazansu mun ga manzannin da suka yi haƙuri da mata kafirai mun ga mu'minan matan da suke hakuri haƙuri da maza kafirai kuma Allah subhanahu wataala duka ya ba su lada ya ɗaukaka matsayinsu a dalilin wannan haƙuri to balle miji su so da haka abin da ake nema shine haƙuri da manage in ba dan wannan haƙurin ba to ba yanda za a yi zamantakewan aure ya in dai za a gina akan haƙƙi haƙƙi ne kawai ni ne da gaskiya ni ke da haƙƙi a ba haka bane ana ginawa ne akan girmamawa da karamci da yafe wa juna da kau da kai a haka har sai Allah subhanahu ta'ala ya bayar da abin da ake so kuma yawanci wannan tsayawa kan haƙƙi din shi yake haifar da a a sami matsala a cikin a tsakanin ma'aurata menene makoman ƙasar da ta ɗauke mutanen da ya kamata a ce an nisantar da su a matsayin malamanta ko wanda take goyon bayansu to ai ban san kar in je in bada amsa ya zama ban san abin da ake nufi ba zan so in fahimta da kyau a ya kamata ko ina kowace ƙasa ta ɗauki a ko ina ya zama amma dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za usida d'al amru li ghairi ahlihi fantaziru sa'a saboda ka ɗaya daga cikin alamomin sa'a ne a jingida lamari ga waɗanda ba su ne ahalin abin ba wannan yana tambaya ma'aurata za su iya runguman juna da kisin ɗin juna cikin azumi a'a dan Allah kar su dan Allah daga yanda ya tambayan gara a ce mashi don Allah kar ai ayyukum yamluku irbahu kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yamluku irba jina na Aisha radiyallahu anha kana yuqabbilu wa huwa sa'il na'am lakin ayyukum yamluku irbahu wannan yana ban shi na biyu kuma yana tambayan za a iya yin kamar ɗaukan wasu matakai na eh, kamar rashin ɗaukan juna biyu a wajen alaƙan auratayya idan namiji da matan duk sun yadda ba ku hadisi yana cewa la yu'zalu yi hurrati illa bi ridaha ko aw kama qala sallallahu wannan addu'a yake nema mu muna barin nashi insha Allah wannan ya ce yana da kuɗi naira miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar zai iya cire zakka ban zatuwa miliyan ɗaya dubu ɗari biyar ya kai nisafi wannan tana magana za ta yi aure ta sami mijin da za ta aura ta gama makaranta ta sami miji amma yana da mata ɗaya kuma ƙarfin shi bai wuce wanda zai rike mata ɗayan ba ina zidan take nufi shin babu laifi mu hakura da shi wannan matsalar ma ba abin da za a iya amsa shi bane da eh ko a'a abin da yake buƙatar ƙarin bayani da sanin wane ne shi da shawarwari da sauransu wanda bai taɓa aikin hajji ba zai iya yi wa wanda aka biya wa amma rashin lafiya ya hana shi to ganin da yawa daga malamai ba za ka yi wa wani aikin hajji sai in kai ka sauke naka farillan saboda ba za ka sauke farillan wani alhali kai akwai farilla a kanka ba sallu ala nabi sallallahu alaihi wa sallam ala صل على سيدنا محمد في ala وصل على سيدنا محمد Wa الاخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين سبحان ربك رب Gracias.